Gwamna Kashin Shatima ya yi wannan kira ne a lokacin da ya gana da gamayyar ƙungiyoyin Arewa a nan Abuja. Wannan taro da aka fara a garin Kaduna dai shine na farko da matasan za su halarta a bisa gayyata na wani babba mai faɗa a ji a Arewan. Ga dai gwamna Kashin Shatima da ƙarin bayani. E mun zauna mun tattauna da shugabannin matasan Arewa. Mun fahimci juna kuma insha Allah a cikin satin nan za su dauki matakan da zai faranta zuciyan kowane ɗan najeriya kuma muna kira ga shugabannin kudu maso gabashin najeriya su ma su kira wa 'ya'yansu tun namdi kanu don da hannun hagu ake wanke hannu na dama mu za mu sa kannenmu 'ya'yanmu su yi abin da ya cancanta a yi su ma ya kamata su sa nasu su bar zagi da musgunawa mutane kasan nan tamu ce namu dukka ya kamata mu yi sayin daka mu ga cewa mun kare mutuncin mu najeriya muhimmin batu da matasan arewan suka fi mai da hankali a kai a baya-bayan nan shine na kira ga mahukuntan kasar su yi saurin magance yadda shugaban 'yan gwagwarmayar kafa kasar biafra nnamdi kano ke ci gaba da tarurruka da yin kalaman batunci ga manyan kasa bayan kotu ta yi masa gargaɗi kafin a ba da belinsa matasan arewan sun ce shirye suke su ci gaba da tuntuɓan juna domin a bullo da hanyoyin sasantawa don warware batutuwan da suka dame su kafin ranar ɗaya ga watan oktoba abdulaziz suleiman shine mai magana da yawon ƙungiyoyin matasan arewan nasara ta farko ita ce cewa gashi ya kira mu mun kuma taho kuma kowa ya sani wannan shine karo na farko da za a ce dukkanmu dinnan mun taru mun je wajen wani gayyata da aka yi mana na tattaunawa har kuma muka yadda duniya ta sai wannan shine na farko so kun ga an samu ci gaba insha Allah kun janye wa'adin naku ne ko a wani hali ake ciki yanzu wa'adi ko lokaci akan maganar wa'adi na kan yi mamaki wa'adin nan fa wani dan bangare ne kawai da muka saka shi a cikin Kaduna declaration Kaduna declaration yana nan yadda yake sai nasarori ma da ake samu so duk abin da muka tattauna za mu sanar da ku kwanan nan insha Allah tun Ranar matasan suka ba da wa'adi ne masu ruwa da tsaki ke yaukuwa ga manya su fito su yi amfani da kafafen yada labarai domin su gargaɗi matasan ƙasa baki ɗaya. Shayin malamai ɗahir Bauchi ya yi wannan tsokaci. ya kamata manya su fito fili su yi Allah wade da irin maganganun na cewa za a yi sabuwar biyafara ko maganganun an bai ibo notice su bar arewa a cikin wata uku duk wannan maganganun ba mu goyi bayan su ba muna Allah wade da su muna neman a haɗa kai a zauna lafiya kowa ya amfani dan uwansa da abin da dan uwansa bai iya ba shi ya iya a kawo a taimaki juna Allah ya yi mu ne dama don mu taimaki juna don mu san juna mu taimaki juna a yanzu dai jama'a sun sa ido su ga yadda matasan za su ci gaba da tuntuɓan juna domin a samu maslaha. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.